أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبدي ورسولي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكين أمين تيور ألا yau muna ciki azumi na ashirin a wannan shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in shida, kuma yau muna ashirin ga watan maris shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar. tafiyar lokaci abin ɗaukar darasi ne na tabbata dukkanmu duk da ana tsananin zafi a azumi na wahala amma mun yi amanna kwanukan nan sun yi gudu da yawa to haka rayuwarmu take tafiya take yi muna ta sayar da kankara wasu suna karɓar kuɗi wasu suna tashi wayan wasu suna karɓar zunubi lafi khusrin suna cikin hasara to aski in ya zo gaban goshi ya fi kaifi ya fi zafi ya fi wahala amma ya fi amfani domin idan ka zo wurin baba aka ce babu wuta sai ka ce ka fasa askin amma aka fara sai da aka yi sulusi saura sulusi bi saura sulusi guda aka ce an dauke wuta zaka ce don Allah ku ta da generator ku kammala akwai muhimmanci a kammala ko ba ga to waɗannan kwanukan da za mu shiga guda goma sun fi goman nan na biyu daraja na biyu sun fi da farko daraja shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kan raya su gaba daya musamman dararen mu yi ni da azumi kuma mu kwana muna raya dare annabi sallallahu alaihi wasallam kan kaurace ma iyalansa yakan tare masallaci yakan karfafa ibada yakan yanke da alaƙoƙi da mutane saboda haka waɗannan darare kada mu yi sakace da su mafi girman abin da ke ciki waɗannan darare shine daren lailatul qadar wanda Allah ta'ala ya saukar da sura musamman a kansa kuma ya nuna mana falalarsa da darajarsa da albarkarsa wadda duk wanda ta kubuce masa ya gama hasarar rayuwa domin duk tsawon rayuwarka in babu lailatul qadr a cikinta lailatul qadr ta fi ta daraja kenan kamata ya mu fara shiri daga wannan daren da zamu shiga nan da ƙasa da awa biyu wanda yana yau ya zubo shine daren lailatul qadr daren 21 idan kuma ba shi bane akwai daren 23 in ba shi bane akwai daren 25 in ba shi bane daren 27 wanda da yawan salaf suna karfafa 27 daga nan kuma sai 29 amma dai ina laifi ka raya waɗannan darare guda biyar ka tashi da tsarki a rayuwarka ka sai aljanna daga hannun Allah to mu yi kokari kowannen mu yi makansa tsari na yadda zai ci moriyar waɗannan dararen guda goma duk alherin da ka san kana cikin watan nan to a wannan goma ka ninka idan da sadaka ka fi yin ƙarfi ka ƙara yawaitawa idan sallah ce da kana tarawih yanzu ka ƙara da tahajjud har yanzu ba a daina samun masu magana kan cewa don me za a yi tarawih a yi tahajjud ba ya zama bid'a sunaye ba su da tasiri ga shari'a abin da yake da tasiri shine ma'anoni ya halatta kai sallah farkon dare ka tashi tsakiyar dare ka ƙara ka tashi ƙarshen dare ka ƙara to mene ne muke mai sallah farkon dare mu tashi tsakiyar dare mu ƙara sannan muke gama tahajjud karfe uku da rabi ba kai ƙarshen dare ba har bayan wannan wanda yake so in ya kirda da saura minti talatin a yi alfijir ya tashi ya ƙara raka a hudu ko shida sannan ya witiri in kuma ya riga ya witirinsa ba sai ya maimaita ba to sau da ka kuraya masallatai inda ake tarawihin nan ku je inda ake tahajjud ku je kuma mutane su ji tsoron Allah musamman mata masu fita ba a saba da fitar ma ta tsakiyar dare ba sai a irin yanzu to masu fitan nan su ji tsoron Allah kuma su san cewa suna cikin wata mai tsarki wata mai daraja kuma ana lokacin da ake sa ran yafi kowane albarka to laifi ne mutum ya fito wannan lokaci da sunan ibada kuma ya yi kwana ya yi wani abu wanda ba ibada Allah ka yi mana muwafaka da lailatul qadr Allah ka sa mana cikin masu rayata Allah ka sa mana cikin masu cin moriyar arzikin da kake rabawa a cikinta jiya mun so makaratun suratul baqara amma mun yi da gaggawa muka karanta aya biyar na farko Allah ma za ka sake karanta mana su sannan mu yi magana game da surar mu koma bi ta kansu zuwa inda Allah ya ba mu iko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
Allah ramma Allah ya ma iyayenka albarka Allah ya gafarta musu duk sun rasu Ah. Eh? ita hajiya tana nan Allah ya ji kan dattijo ita kuma Allah ya masaura ya albarka shekara 32 ina fama da kai duk inda kalkalar ba'un take fata kake mata nayi ma gyara har na gaji kuma ina jin kana cikin almajiran zawawi ko babu le min qablika ba qablika ba fata kake mata ko jiya haka ka karanta da gaje da hakuri na sake ma magana kai kokari duk inda kalkala take ta da ita ake yi ka gane ba fata ba ba wasali ake ba sukuni ne so ba qabalika ba qabalika kake cewa fataha ce wannan qabalika wannan sura babu sabani game da sunanta sunanta suratul baqara kuma wannan suna ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari mai lamba ta 2008 inda abu mas'ud ukbat ibn amr al-ansari radiyallahu an yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-baqara fi lailatin kafata duk wanda ya karanta ayoyin nan biyu na ƙarshen suratul baqara a wani dare to sun ishe shi sun ishe shi me shi da annabi ya ce sun ishe shi duk yadda ka fahimce ta kuma tana tafiya sun ishe ka daga sauran azkar in su kaɗai ka samu yi fa nema babu laifi sun ishe ka a matsayin tsari eh za su tsare ka sun ishe ka a matsayin ibada duk wanda zai kwanta ya karanta su ya yi ibada wadatacciya duk yadda ka fassara shi muradi annabi sallallahu alaihi ya kira ta suratul baqara wannan sura da ita da ali imran ana kiransu zaharawai ne wannan shi ba tabbata hadisin muslim mai lamba ta 804 inda abu umamat al-bahili radiyallahu anhu yake cewa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iqra'ul qur'an ku karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi qur'ani zai zo yana bada ceto ga masu shi inda kai lizinci alqur'ani alqiyama alqur'ani zai zo ya baka kariya shine lauyanka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'uz zahrawaini ku karanta surori masu haske guda biyu al-baqarata wa ala imran ku karanta suratul baqara da ala imran yace fa innahuma ta'tiyani yawm al-qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqatan min tayrin sawaq tuhajjan nan asabihim manzala ce da bakar da ali imran za su zo ranar alkiyama kai ka ce giragizai da kowace aya kamar girgije sun tattaru suna kare wanda yake karanta su saboda idan kai ma'abucin karatu suratul baqara ne toran alkiyama giragizanta za su zo kowace aya girgije 286 za su zo suna yi maka inuwa suna kare ka haka alu imran aya 200 ce cif ita ma ayoyinta za su zo kaman giragizai ko kuma kaman tsuntsayen da sun mimmiƙe fuka-fukansu sun yi sahu-sahu suna kare ka manzala ce iqra'u suratal baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra wa la yastati'uha al batala musamman baqara ku karanta ta domin rikonta albarka ne ma'ana har da suratul baqara albarka ce wa tarkaha hasra barinta hasara ne illa ne wala yastati'uha al-batala sannan bokaye ba su iyawa da ita duk yadda yanayin aljanu ya kankama ga dan adam in ana karanta bakara labudda zai zai samu sauki to duk inda aljanu suka yi kaka gida suna abin da ba a so da suratul baqara na ikhlas don haka annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi abu huraira wanda muslim ya ruwaito mai lamba ta 780 yake cewa la taj'alu buyutakum maqabir kada ku mai da gidajenku makabartu inna shaitana yanfiru min albayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara shaitan yana gudun duk gidan da ake karanta suratul baqara kai kuma gidanka arewa 24 ɗaya a can tana da batsala ta gama fassara fim ɗin batsala na indiya ta koma ga fim ɗin america na shashanci ta dawo ga fim ɗin sharholiya na kannywood ta shiga nan ta can jefi jefi ta ɗan jeho girki ko a so wani malami ya yi maganan azumi ta minti goma saboda dabara amma ana na ana ja maka shaidanu awoyi babu iyaka kenan duk gidan da ba a karatun ƙur'ani sunansa makabarta shi yasa idan Allah bai nufe ka da yin karatu ba ko Allah bai nufe ki da yin karatu ba yana muku nauyi kuma ba ku da lokaci yin karatun ku yi kokari ƴaƴan ku su shiga tahfiz duk duk inda suka dawo za su yi ta muraja'a sai za ana karatun Qur'ani cikin gidan kuna korar shaytan wannan kun bai dauke muku cewa ku yi kokari ku yi karatun ba tsufa baya hana karatu yau na yi sharing wata mata ga status dina da yau kuma su bin status kun ganta ni matsala ta ban bin status ban taba bin status ba ruwa na rabi da kasi amma in daga wani abu mai kyau na minti daya sai in jefa ga status zuwa sa akwai masu ka to sai a yi ta turo min comment amma ni ba na bin status duk wanda ka sa abu ga status kai tsabanin malamin sura sai wallahi ban taba bibe to wannan matar ina zaton in Allah ya so ga kiyasi ta shekara 90 amma tana tilawa da kasa Abdurrahman gashi nan yana sakin alqur'ani gwanin daɗi malam ba kun balarabe ya bace bobo ne ya ce ga balarabe yar waje zai indonesia malaysia singapore wannan yan wannan tsibirin ce daga yanayin jikinta dai da na gani da yanayin abin nan lajarta tuna duk na zauna da su amma murya na da daɗi ya nuna ƙur'ani ya gogu tana tilawa kamar wani limamin harami amma akwai ɗan boboci cikin wasu kalmomin wata madda ba ta iya yanta saboda yanayin yarensu amma karatun gwanin daɗi to muna da uwa wadda ta sauke tana da shekara tamanin da yankai kuma wallahi tana nan da ranta yanzu haka har gida ta zo ta kamin certificate ɗinta gwaggo baba Allah ya ƙara mata lafiya so inda ya shekara tamanin da wani ba za ta sauke kai mai arba'in da biyar za ka ce kama kara ka je ka yi sauka sannan na ga an yi walima wata da ta harda cin alkurani ita ma tana da sama da tamanin a wata ƙasa ni wannan nan ke gama ko gaggota ce kuma tana nan da ranta yanzu haka yanzu ta doshi tisin don ina tuna sanda ta karbi certificate ɗin nan a nan form 1 center ta yi karatu so ba a makara in ma shagulgula sun yi ma yawa famanin sakatare kake darakta kake wani matsayi kake to ɗauki hutun shekara guda ka tare masallacin anguwarku ka biɗi wani alaran maka shirya da shi kai mai albashi ku zauna yana taimaka bita ya shigo awa biyu ta yi sakai ku ka ci gaba don Allah in kai haka baka taimaki lahirar ka ba lokacin da nake sudan na san ma'aikatanmu manya da dama wanda ke ɗaukar hutun wata shidda su tai can sudan su zauna masallaci mu ne ke kama musu su yi ta tilawa kuma kafin su zo sun iya larabci saboda sun shiga environment na larabawa to in kada ya samun visa egypt na wata shida ko umra ma yanzu wata nawa ake ba wata uku ake ba sai ka ɗan tare duk guzurinka kai ta azumi kana cin dabino da ajuwa ka samu wata halaka cikin masallacin makka ko madina kai duk in baka iya wannan in ka ta aikin hajji makka da madina akwai wuraren halakat to in kuma talaka kake baka da kuɗi masallacin ku akwai unguwa unguwar ku akwai masallaci ba ba haka ba sai ka tare masallaci a unguwar ku kai tai duk in wannan ta gagara ai ritaya za ka yi ka shirya cewa da na yi ritaya wannan shekarar ta alkur'ani ce akwai wani program da marigayi wannan mai masallacin umar bin khattab na kano na'ibi suleiman wali allah ya ji kansa malami nan tun ina ɗan ƙaramin yaro na karanta littafinsa duniya ina zaki damu shi ya fara buɗe mini kwakwalwa so da na je kano abin da ta nake ta so in haɗu da na'ibi suleiman wali sai kuma Allah ya sa na haɗu da shi har muka yi wata daura wadda na yi karantawa a cikinta ya karrama ni Allah ya gafarta masa to ya yi wata daura lokacin muna sudan 1988 sadda aka zo islam in africa conference sai ya sa wani kos na wata ko shida ne ko tara na koyon arabiya sai aka sami shi mahaul ummiya yaƙi da jahilci sai malamanmu da suka zo Islam in Africa Conference Abuja sai suka zo Kano sai aka zo da su aka ce za ka surin yaƙi da jahilci sai suka ga lokaci irin manya-manyan motoci na manya-manyan mutane an faffaka suka ce wa'ina duk yaƙi da jahilci suka zo wala kuɗu ba musamman aka yi mana a jami'an mu akan wato yadda 'yan Najeriya suka ɗau ilimin addini da muhimmanci har suna ganin komin girman mutum bai ilimin addini ba jahili ne wallahi gaskiya ne ko ba a ce baka jahili wallahi jahilin kake in dai baka san addini ba ko an yi maka kara an ce maka ami ko gama gari ko wallahi kai dai jahili ne ilimin addini shine ilimi sauran ilmomin ma ilmomi ne amma dai ba su kore baka jahilci amma ilimin addini yana hana a ce maka jahili alhamdulillah wannan gwamnati yanzu ta yadda da ilimin almajirai dado inda ka ji kalma almajiri abin da ke ɗauka mai bara yanzu ma'aikatar ilimi ta yi wani directorate for almajiri education akwai wata kuma ina ji ko department ne na out of school children da abin da muke ɗauka duk masu yawon bara yaran nan wai out of school children ne alhali they are in school children karatu suke yi iyaka lalacin mu yasa ba mu iya ciyar da su sai mu ce su je su yi bara to haka kuma ga wannan hukuma ta almajirci da aka kafa wadda abokinmu Dr. Sani yake jagoranta duk sun nuna da wannan gwamnatin ta yadda ilimin Qur'ani ilimi ne nan gaba in Allah so duk inda Allah ran mai yake za a dauke shi matsayin mai digiri kuma wannan shi ya kamata shi ya kamata to a da idan ka karanta suratul baqara da ali imran ko ka haddace su to kana daraja ga idon mutane Anas ibn Malik radiyallahu anhu yana cewa ruwayan da Imam Ahmad ibn Hibban suka ruwaito ingantaccen ruwaya ce yana cewa kana rajulu idza qara al-baqara wa ala imran jadda fina yani azuma idan mutum ya karanci baqara da ali imran ya haddace su aya ɗari biyar da tamanin da shida ke jaddafe da sai zan wani babba a cikinmu ana ganin girmansa mu kuma yanzu ala ramma ma ana raina su a wata ruwa ya ce yu'addu fina aziman duk wanda ya haddace bakar da Ali Imran ana ganin sa babba a wata ruwa ya ce udda fina za sha'anin ana ganin babban mutum ne to duk inda Qur'ani ke daraja dole ana ganin wani wannan sura ta bakara sura ce mai tsawon gaske duk ta fi sauran surorin Qur'ani tsawo ita ce wajen shafi 48 saboda kaɗan ya rage ta zama hizo biyar shafi ɗaya da rabi ne ya rage bata ko? eh? shafi yawa wato kake rubu'i ɗaya ya rage ta zama hizo biyar ayoyinta 286 kuma a cikin ta aya mafi tsawo take wadda ita ce shafi guda cif complete shafi ayatul dain wadda daga ita sai shafin ƙarshe sannan babu saɓani cewa 'yan madina ce saboda abubuwan da ta ƙunsa ba su zuwa a makka sai dai a yi tushi a yi maimai a madina amma makka tauhidi ne zalla ita kuma sura ce da kamar yadda za mu ji akwai hukunce-hukunce sosai a cikinta manyan manufofin wannan sura na farko shine ƙarfafa janibin aƙida da yawan usul na tauhidi da imani da Allah da hujjojin tashin kiyama da tabbatar da annabtar annabawa suna nan cikin bakara na biyu shine bayyana wasu ɓangarora na shari'a suratul baqara shakun dumce wajen bayanin dokokin Allah a ibadat abinda ke tsakaninka da Allah al-ahwalu shakhsiyya abubuwan suka shafi alaƙoƙin mu tsakanin mu matsalan auratayya matsalan cinikayya a cikin ta akwai hudud iyakokin Allah waɗanda in kayi kaza ka tsallake iyaka ga hukuncin da za a yi ma da sauransu to muna iya kasa surar kashi goma saboda yawanta ɓangare na farko shi ne da fara da bayanin dangogin mutane a madina saboda sura ce da ta sauka 'yar madina ce a makka mutane biyu ne kawai babu na uku musulmai wanda kalilan ne sai kafirai su ne majority kuma an ce majority text the vote don haka suka kori masu raunin masu raunin da suka je sai suka fada inda aka zama uku akwai musulmi akwai kafirai akwai munafukai sai gari ya karu babu yan baruwan makarar kallon a mina na su ba kahirai na ba damar su kahirai akwai banda su ai su aka kahirai ai yan madina sun musulunta ausu da khazara sun musulunta To ɓangare na biyu shine wasiyoyi na Allah ga bayansa wanda a cikinsu an tuna mana irin ni'imomin Allah a kan wanda suka cancanci mu koma gare shi muna godiya muna duka muna ibada sannan kuma mu bi umarnin Allah saboda godiya ga ni'imominsa. Kashi na uku shine inda ya maganan farkon halittar ɗan adam da yadda Allah ya fara tattaunawa da mala'iku yana sanar da su cewa zai halicci wata halitta wadda za ta zama khalifa bayan ƙasa suka ce ubangiji ko ka yi shi ɓanna zai yi in ka kawo shi zai yi ta ɓarna ya ta fasikanci kuma ya zubar da jini sai ta kisan kansu Allah ce aina san abin da ba ku sani to har zuwa ƙarshen labarin ta inda wannan shine bangare na hudu inda Adam aka halicce shi aka girmama shi aka darajanta shi aka bashi doka ƙwara guda amma iblisu ɗan lesu ya zo masa wayo ya sa ya saba ma Allah to bayan nan ɓangare na biyar surar ta yi kusan a ce wanka da ɗarwaya game da tarihin banu isra'il da ta'addancinsu da ƙaryatawa da suka riƙe ma annabawa da karkashe annabawan Allah da suka riƙe to sannan surar ta yi maganan labarin annabi Ibrahim da kalmomin jarabawa da Allah ya mashi, wa'inda Allah bai taɓa jarabta wani da fiye da su ba. Sannan Allah bai taɓa gwada ɗan Adam ya ce ya ci jaraba ɗari bisa ɗari ba in ba shi ba, shi ka Allah ya ce wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin sai ce fa atammahunna complete a wata sura Allah ya ce wa Ibrahim allazi waffa ya cinye ɗari bisa ɗari to sai Allah ta'ala ya maganan ginin Ka'aba wanda Ibrahim da Isma'il suka yi kuma Allah ya ce shi ya shata wajen wa iz bawwa'na li ibrahima makanal bait mu muka gwada ma ibrahimu ina za a gina daki saboda dakin daman yana nan sabuntawa ne to ya fara gina shi idan mun zo can cikin tafsirin za ku ji karin haske insha Allah to har aka zo ga wasicin annabi ibrahim ƴaƴansa da wasicin yaqub ku rike tauhidi ku rike tauhidi ku rike tauhidi duk annabawa wasicin suke to kashi na bakwai a suratul baqara shine ne maganar wasu hukunce hukunce daban-daban sallah sadaka azumi hajji wasu bangarori na mu'amala ciniki riba bashi jingina haka wasu bangarori na mu'amala cikin gida aure da saki da ila'i da idda idda saki idda mutuwa da dai hukunce hukunce ga sunan shi yasa suratul baqara to duk wanda ya rike ta kusan ya rike jigon alƙur'ani kashi na takwas shine inda Allah ta'ala ya kawo su abubuwa daban-daban masu nuna shi ke raya matacce a suratul baqara wuri biyar Allah ya bada labarin an mutu an taso a nan duniya zaka duk mai kushi abin mamaki to yazo a cikin qur'ani ma akwai abin mamaki a ciki akwai kissar wannan da ya yi kisan kai a banu Isra'il suka zo suka ce ma annabi Musa muna neman fatawa a gano muna wane ne shi. Kala ce ku je ku yanka sanuwa suka ce wacce iri suka yi ta kai da komo ƙarshe dai fa zaba huwa wa ma kadu ya falo. To ƙarshe dai an cire bindinta an bugi wannan mutumin ya tashi ya ce wani ne ya kashe ni sannan Allah ko ba karɓar rayuwarsa. Sannan da banu Isra'ila da Allah ya saka matsawa suka mutu kuma ya sake ta da su, sannan da waɗanda kharaju min diyari mahim ulufin hazar al-mauti, faƙala lahumullahu mutu sun ba hayahu, Allah ya kashe su ya sake ta da su, sannan aukallazi mara alaƙar yatin, waya kawaitin, shi ma ce kai jama'a wai yanzu garin gada ya ruguje ya lalace duk an mutu, wai sake ta da su za a yi, sai Allah ya ce to kai ma yanzu ka mutu. ya shekara ɗari sannan aka ta da shi abincinsa bai lalace kuma aka gwada masa aya jakinsa ya mutu ya zama ƙasa ya rududdugi aka ce jakin ya tashi a gabanka kuma muga ƙarya-ƙaryatawa sai kuma ƙisa annabi ibrahim da ce rabbi arini kai fatuhi ilmota Allah gwada mai yadda kake kira ya matattu Allah ce baka yadda ba ne ce wallahi na yadda walakin ina so in samu yaƙini to kaji inda in falsafa ka makala to ai kaji Ibrahim ma yake sai ya samu yaƙini to mu da bamu ga yaƙinin ba mu ba mu yadda ana tashin ba wasu annabawan da ba a yi ma haka yadda aka yi masa ba sai Allah ya ce to yanzu ka ka samu tsuntsaye guda biyar misali ka samu kuti da talotalo da dawusu da zakara da zabo ba daban-daban suke ba ka yanka su ka hautse na naman ka daddatse sai ka je ka zuba akan dutse sun mad'uhunna ya ce na ka saya ka kira zakara za ka ga kai ya yi kafafu su taso gangar jiki wu sai ya taso ya wurinka ka ce zabo sai ya sheko zabo so wurare biyar cikin ƙur'ani Allah na kashewa ya tayar tun anan duniya don ya gwada ma wasu to mu ba mu gani ba amma wallahi mun yi amanna ana kai wallahi wada nissan jiya tana kahin yau haka nissan za a yi tashin kyama nan gaba ba ni kokonto kan wannan to amma babu shakka mara'in kamar samiya akwai hadisi kan wannan na ليس الخبر كالعيان هو ليس الخبر كالمعاينة وليس وصح ليس الخبر كالعيان وحسنوا العجلة من شيطاني أما اختلاف أمتي فرحمة جبلت القلوب ثم نية لمؤمن خير ومن بورك له فكلها ضعيفة للنقلة in ji malam abdullahi ɗan fudu to yanki na tara na bakara shine ne maganan labarin taluta da jaluta wa katala dawudu jaluta da sauransu labarin sarki wanda a rundunarsa aka samu wani soja barde wanda Allah ya bashi annabta shine dawud alayhi salatu wassalam duka dai bayan wucewar annabi musa alayhi salam to sai kuma kissar annabi ibrahim da buktun nasar yake sarkinsa wanda a namarud da shi da namarudu isassa aukar lazi hajjin alamtarar lazi hajji ibrahim fi rabbihi an ata Allah al don ya gaina sarki sai rinka jaya da annabi gaina kaina annabin Allah to shi ne yake ce masa rabbi alladhi yuhyi wa yumiit fada min wani ne ai ko kace ubangiji nan da ke raya ka ta na huyi wa ko ina raya ina kashi to ya kake rayawa sai ce a ta gidan yare a kamo mutum biyu waɗanda ai musu hukuncin kisa ce kai na yahe ma shi ne ce na raya shi ne wanda wauta ai ai kowa ma kowa na iya gane kowa na iya gane yan ta da masana ya zuwa su fashe gidan yare su fidda shi shi kuma da sai ce a kashe shi wai ana huyi wa miti to annabi ibrahim in kai tsaya jaya da shi anan sai zo inda bai isa ba sai ce yace qala inna allaha yati bi shamsi min al mashriqi fati biha min al maghrib yace to ubangiji na shine wannan da ka fi da rana daga gabas fiddo mu na taka daga yamma gobe mu gani fa buhita alladhi kafar sai kafiri ya kwataken sai tsuru tsuru bai da inda zai je dan babu amsa suratul baqara kamar yadda muka ce jigo ce alqur'ani je mun fassara ayoyin zamu ƙara fassara su wadan ƙara fidda wasu fa'idodi na tarbiyya dake ciki sannan mu ja gaba bismillahir rahmanir rahim alif lam mim mu yi magana akan su harufa ne da Allah kadai ya san hakikanin manufar su amma akwai jan hankali a cikin su musamman da yake sun ce la tasma'u li hadha alqur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun in ana karatun ƙurani ku daina saurare ku rinka sowa don kar ku je to suna ci so na sassan ce alif lam mim sai su maza su waigo sai su shiru ta ce zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin sai ku ci gaba da wasa ci gaba da wasa Allah ce zalikal kitabu wancanan ka littafi mai girman daraja shi yasa aka yi amfani da zalika kamar abin da an nesa saboda darajarsa ta yi nisa larai ba fihi babu kwanto a cikinsa abin da ke cikinsa ya ƙi ne ga muminai amma shi salace hudan lilmuttaqi shari'a ne ga masu tsoron Allah wasu masu tila suna tsaya larai zalikal kitabu larai fihi hudan lilmuttaqi a cikinsa akwai shari'a ga masu tsoron Allah ashe kaga tun daga nan zamu fahimci cewa takawa tana samuwa ne idan an bi alkur'ani da haka duk da'awar da babu ƙur'ani cikinta ba da'awa ce da za ta kai ka ga Allah duk da'awar da iyaka ita baka laƙani jawon ga sau dubu sittin jawon ga sau dubu saba'in jawon ga sau dubu talatin kashe wata shidda kana kaza amma baka ga an ce yi saukar ƙur'ani ba to ba da'awar gaskiya ce ba duk da a wadda ba a kafa hujja da ƙur'ani cikinta to ba da'awar gaskiya ta ba kai duk malami mai da'awar da bai da ƙur'ani to ba malamin gaskiya ne baka alƙur'ani shine jigon addini shine jigon da'awa kuma shine shiryar muminai shine ƙofa aljanna mustaqina dinnan sai Allah ya ba su sifa yace allazina yu'minuna bil ghaib sune din suka yarda da abinda basu gani ba mun yarda da Allah mun yarda da manzon Allah mun yarda da alkiyama mun yarda da hisabi mun yarda da wuta mun yarda da aljanna Allah ka samu zama yan aljanna wa yuqimuna as-salah suna tsaye da sallah ba addini wanda bai sallah sayyidina Umar yana cewa inna ahamma umurikum indi as-salah faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man taraka faqad taraka ad-din ko man dayya'aha fa huwa lima siwaha abya yace duk cikin ayyukan ku ba abin da ya dame ni kamar sallah ko tsaye da ita to zai tsaye da addini daka in saurayi ya zo neman aure a fara binciken yana sallah sallah asuba na kuce masa a masallaci in aka ga yana tsaye da sallah to ya samu maki da farko ban ce daga nan ku ɗauki ɗaya ku ku bashi ba sai kun ƙara bincike jama'a abubuwa biyar ne ake bincike game da mutum za a bashi aure a bincike asuli a bincike addini a bincike hali a bincike sana'a a bincike lafiya duk inda an ka samu matsala tsallake shi aure wani ah Fatima bintu Qais ta ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyu ka bida ta aure ce duke ta batun su shi dai wanga maciyaci na bai da komai da zai ciyar da ke Aisha Suluk la malala shi ko wanga yawan tahiya yake baki bai da lokacin ki ashe ana dibin maslahan mace ta ɗauke ƙaramar yarinya mai shekara sha hudu sha biyar amma bai shekara saba'in da biyu ba a diri maslahatta ba ko mai sittin da biyar ko mai isan lafiyarsa in ka ƙara masa shekara goma sha biyar mai sittin da biyar ya kai tamanin kenan ku ita ka ƙara mata sha biyar ta kai talatin ba ɗai ɗalla tsarin aurensa ce su ba cuce ta ba so komi na da haɗi shi yasa akwai abin da ke ce maka fa'a a aure ba dole ne a ce wai haram ne sannan ka bari ba a'a wanda aka bashi allazi bi yadi uqdatun nikah wanda aka bashi walicin mace abin da yake so ya dibi maslahatta ya dibi inda mutunci ta zai tsaro ya dibi inda za ta yi daraja ya dibi inda za ta ci gaba ga addininta ya dibi inda za ta ci abinci ta ƙoshi ya dibi inda za ta haifu ɗaya su samu tarbiyya ya dibi inda bukatunta suna biya kusan wani abin bai da daɗin faɗi amma bincike yana nuna da yawan gidaje kasawan mazaje wajen biyan bukatun aure na iyalansu da yawa shi haifar da fasadin da ke yawo dare da rana wasu labaran wallahi ba su da daɗi amma haka wasu masu wazi suna daura suna faɗi ni dai ban iya faɗi na dai nuni kuma ya isa nuni kuma ya ishi mai hankali saboda haka duk wanda adda mata guda kuma ya san cewa haƙƙinta bai sauka ba bai bai iya sauke fiye da shi kai ya ƙara ta gaskiyar magana ke wanda adda biyu ya san ta sun masa nauyi kai ya ƙara ta uku wanda ya riga ya kai ta uku kafin ya ta hudun yana bukata ya yi nazari tsakaninsa da Allah yana iya sauke haƙƙinta to saboda haka tsaye da sallah jigo ne ga ɗan adam amma ba shi kaɗai ke sa a ba mutum aure ba akwai wanda ma ya tare masallacin ne don ya yaudari mutane ƙwarai ku garrani bi tsoli buka yi fil masjid in ji imam malik ku kansa a masallaci yana ta ibada zai ruɗe ka amma da ka ƙulla ciniki da shi za ka shiga uku akwai wanda a masallaci bai da matsala amma da ka ja shi gefe ka ce to a karbakan lahu wacce sana kake si ciro lahi dai ina na ina nema to bari in dan sai maka agwagwa keke na fef ka dan zagaya kaga in amfana ka amfana ka dauki miliyan din ka biyu da rabi ka sai ka bashi daga nan kun shiga takin saka da shi duk da masallaci inda kana sallah bai koma sallah wurin mugu macuci in kun mace ce ka ji zaƙin ƙira'a kawai tilawa Allah ramba ne ka ɗauki ɗaya ka kan bashi zai ta maltiritin ɗinta shi bai koya mata ƙur'anin nan ba shi bai koya mata tajwidin nan ba sannan kuma shi bai riƙa ta riƙon amana yadda ake riƙa mata aure ba ta ci gaba ta sau da in za a ba da aure bincike ake in za a yi wa aure kuma bincike ake to amma dai tsaye da sallah yana cikin manyan abubuwan da ake bincike duk wanda aka suke yana wasa da sallah ka a bashi aure ka a bashi aure adan amma tare da yana tsaye da sallah to yanzu kuma yana iya nemo abinci yawa yanzu kuma yana iya tarbiyya ba shashasha bane wanda zai barta ta lalace wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya ce kuma cikin sifan muttaqin masu tsoron Allah shine suna infaki game da abin da muka azurta su ma'ana abin da muka wajabta na infaki suna yi kaman zakka kaman ciyar da iyali kamar duk wani duk wata ciyarwa wadda a wajibi sannan suna yin wadda ake so ta mustahabbi kamar ba da sadaka kamar taimaka ma gajiyayyu kamar tallafa ma marayu da sauransu da sauransu min ma razaqnahum yunfiqun a cikin infaki mai daraja akwai ciyar da iyaye babu wanda kai daraja su gare ka to haka matukar suna da bukata to ciyar da su da taimaka musu abu ne mai girman daraja sannan ciyar da ‘yan uwa dangi waɗanda suke zawul ƙaraba na ɓangaren uba da ɓangaren uwa idan akwai hali duk wanda amma buƙaci cikinsu a ciyar da shi irin yanzu ga azumi daidai ne a ce mai hali ya sayi buhu biyar ya zube ya ɗebo leda a ta ƙuƙƙullawa a kai mai ‘yan uwa idan halin sai ya wuce buhu biyar ya sayi buhu ashirin idan mai ƙarfin sayan tirela ne ya saya idan AA rano ne ko dangote kafa kamfani musamman na tace shinkafa doye ta sadaka saboda Allah to duk masu yi Allah ya karba musu mun san san su akwai wanda suna da hali amma ba su yi to dangote bana yana yi amma ya ce ba mu zamu raba za ka ku nemi inda ake rabo bara mutane da yawa sun tare gidana ku an kawo takardu na kungiyoyi na jam'iyyu na masallatai na limamai na marayu to mun yi namu kokari amma bana ma dan goce na amma dai ba hannun mu abin yake zaka ku binciko inda yake ku an so haƙƙin abinda ku ga muna yi dan wanda muke iyawa ne sai kuma wanda yanzu ko ka kawo mana don mu ba bayin Allah to masu yi Allah ya karba musu Allah ya saka musu da alkhairi wayanda ba su yi Allah ya keɓo su ya gwada musu su ma sun shiga sahun masu infaki ba ka zama mutaki sai kana infaki kuma kullum muka magana infaki na faɗa muku mu daina fa kallon manyan mutane fa mu kalli kawunan mu duk wanda yake da abincin da zai ce koshi wallahi yana iya infaki don annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi buga misali sadaka da da balgacin da bino ya misali to raka inda akwai kosai guda uku da kunu babban koyi to ai akwai wurin sadaka sai ka dauki kosan nan guda ka bayar kunumin kuma ka raba uku ka bada rabi guda ka sha biyu kayin faki ko baka yi ba budu Allah ana ce kai ba mun fiki ne ba mun ma razaqnahum Allah ce daga cikin abin da muka azurta su don ya nuna maka arzikin nasa ne yan maka yayi kai maka yan mausu kuma kaga hikima ubangiji ce wa min bai ce wa mara zakana min duk abin da muka ba su sadaka suka yi da shi ba wannan abu zar da ya haka nan shi abu zar bai kwana da kuɗi shi kullum duk abin da ya samu ran nan in ya ci sai ya sadaka da saura gobe Allah ya kawo su to mu dai rigunan mu suna da aljifai muna da asusu karkashin gado muna da bank account inda muke dan adanawa don in dalili ya taso amma dai muna bayarwa gurgurdan iko Allah ka ba mu ikon bayarwa مما رزقناهم ينفقون تعالى يتمي يتي والذين يؤمنون بما أنزل إليك waɗanda kuma suke yin imani da abin da aka saukar maka shine alqur'ani da sunna abin da aka saukar ma annabi ba qur'ani ne kadai ba har da sunna don Allah ta'ala ce wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata mala habibu haka ayar take kasan ina gaban alarmomin lokacin rikicewa nake وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم الله يا سو كمك قرآن يا سو كمك ده حكمة حكمة إنا تكي cikin sunna samu risala ta imamu shafi ya yi bayani mai kyau dangane da wannan alkitabu wal hikma wa allama kama lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abinda da baka san ka san shi ba wa kana fadlullahi alayka azim falal Allah gare ka mai yawa ce to da Allah ya ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka sai ce wa ma unzila min qablika kuma sun yi imani da abin da aka saukar gabaninka zaka baka zama mumini sai ya zan littattafan annabawa da suka gabata ko da yake babu su ga hannunka ka yadda da su in ma akwai su ƙur'ani ya rufe su ba buƙatar aiki da su amma dai an yi imani da su annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo don ya rusa gadon annabawan da suka gabata bai zo don ya muzanta wani gida daga cikin gidaje masu daraja shi yasa alqur'ani akwai suratu ali imran daga bakara sai me ali imran wani gida ne wani annabawa wanda ciki annabi isa ya fito kuma haka akwai suratu maryam mahaifiyar annabi to nan malamai suna da fassara biyu akwai waɗanda suka ce wallazi na yu'minu na bima unzila ilayka ma unzila min qablika tana nuni ne zuwa ga musulmin banu isra'ila waɗanda suka musulunta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minu ahlul kitab kamar su abdullahi ibn salam ba su da yawa banu isra'ila wanda suka musulunta ba su da yawa yahud kenan amma a ƙarshen duniya an ce duk wanda ahlul kitabi nan gaba zai musulunta bayan saukar annabi isa وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته أقولتها وإن من أهل الكتاب أأ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بما أنزل إليك وما أنزل بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم كو خاشئين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا تونا إتتي فسر ونا والذين يؤمنون بما أنزل إليك بسا ونا رأي وإن ونا فسرات فرق wanda Allah ta lace allazina atainahumul kitaba min qablihi wanda muka ba su littafi gabanin zuwan qur'ani hum bihi yu'minun suna iman da shi wa idha yutla alaihim qalu amanna innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yutawna ajrahum marratayn so idan ka zama kana bisa wani addini musulunci yazo ka karbe shi to ninki biyu Allah zai baka wasu malamai kuma suka ce a'a wannan aya ta mu ce mu duka da mu da su mu'mine duka kamar da Allah ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sofa yutim ko nutim duka biyu kirawoyin ne ko to shikenan sofa yutim ujurum ita muka sani wa kana Allahu ghafurur rahim kuma ga ayar ƙarshe ta suratul baqara آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل دكم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير والتي آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وانا رأيي شيني آه الإمام الشوكاني سكفته القدير يكرففا شو وانا آية تمو من يتشي دوك دا أهل الكتاب دو دا دبا أهل الكتاب با الله يتشي آه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون كما سوء سن إيماني دا القيامة وبالآخرة هم يك... وي ديدي نكي جود داجي كما بعد ديدي نكرنت عيونهم وبالآخرة هم يوقنون sun yaƙini da cewa akwai alkiyama kaga ashe ba sai mun ga yadda Allah ke tada matattu sannan za mu samu yaƙini ba muna iya samun shi ba da wannan ba sai Allah ce ulaika ala hudan min rabbihim waɗannan suna kan shirya daga Ubangijinsu, Ola ikomul muflihun, waɗannan su ne waɗanda suka yi babban rabo, Allah ka samu cikin masu babban rabo. In muka lura wannan aya ta nuna ba a imani babu aiki, imani tare ke tafiya da aiki. Allazi na yu'minu na bilghaibi sai ka ce wa yuƙimu na salata. Amin ma razaqnahum yunfiquna. Ai imani ai sallah a saki kuɗi saboda Allah. shi yasa a wuri 27 Allah ya haɗa sallah da zakka don haka duk yawan sallar ka in baka fidda kuɗi ka bayar saboda Allah to kana da matsala Allah ya magana zakka wuri uku ba tare da sallah ba kuma kamar da muka sani zakka ba haraji ba ce haraji shine muke tarawa manya suna sayan jiragen sama suna yawon duniya zakka ita ce ake tarawa ana ba bayan Allah Da- kamar da ake raba sadaka akawunta ka rabi miliyan hudu ko akwai saura eh nawa ya rage naira dubu ɗari hudu jiya mun cire miliyan hudu daga akawun ɗinku akawunta ya ce ya raba miliyan uku da dubu ɗari shida saura dubu ɗari hudu to akawunta daga jiyan nan zuwa yau yanzu haka kaga abin da ke akwai akwai naira miliyan ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da bakwai na naira sittin don haka alhamdulillah saƙo yana isa daidai kuma alkhairanku suna nan suna zuwa kuma masu raba suna nan suna aiki na tabbata gidajen da suka kwana da farin ciki wani alheri jiya don gaskiya ba kaɗan kaɗan muka bayar ba ƙalilan muka ba dubu hamsin irin mace mai yaro guda amma masu uku dubu ɗari gida mai ɗari shi- mai mutum shida dubu ɗari nawa ɗari biyu ɗari uku haka muka ba su akwai gida biyu tuwin gidaje ne suna da maraya ya fi talatin dubu ɗari shida muka ba su ɗari shida ko ɗari shida haka muka yi ta raba to haka za mu ci gaba saboda mi saboda su kwana da farin ciki kai kuma nairan nan taka ɗari biyu wallahi ita ce kuma wannan farin cikin da ka sa su wallahi sai Allah ya saka farin ciki ranar alkiyama a nan duniya ma sai Allah ya hana sai Allah ya hana ka bakin ciki idan mun zo ƙarshe kuna rubuta lambobin account ya kamata mu faɗi wasu sun yi ƙorafi cewa masu saurare ga rediyo suna ta jana faɗin account babu account number ɗin to za mu faɗi a ƙarshe kace lokaci ya malam ba ba- ba ka wuri mu karanta wasu ayoyi Hmm? wai abinda muka so mu ɗan fidda wasu fa'idodi nan sai mu ƙara gaba a cikin karatun da muka yi akwai maganan taqwa hudan lil muttaqin wanda wannan karatu alhamdulillah kusan farkon ramadan kusan aka san kai ta magana shine al inayatu bil qalb fal qalb huwa mahallu taqwa tsoron Allah wanda a zuci yake to kai ta kokari duk yadda mutane ke kallon ka kai ka san kanka kada ka bari su yaudare ka kada ka bari su rude ka ka san kanka yi ta koma ga Allah kana gyara zuciyarka domin ka zama cikin masu tsoron Allah sannan akwai girman sha'anin wannan alkur'ani wanda Allah ce liyuzhirahu ala ad-din kulli to shine cewa zalikal kitabu da Allah tabaraka wa ta'ala yayi don ya nuna karfin alkur'ani da girman hujjojinsa duk wanda yake amfani da qur'ani wajen kafa hujja to in dai daidai yake babu shakka a an ɗan yi min wani tambayi nan da ya kamata mu ɗan yi magana kaɗan game da itikafi ga kuma lokacin ya riga ya kama to Allah ya kyauta to shi itikafi a tarewa ne a masallaci wanda yana da asuli daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi itikafin goma ta farko yana neman lailatul qadr sai aka ce ya ƙara gaba sai itikafin goma ta biyu aka ce ya ƙara gaba kaga kwana talatin ya itikafi to amma sai ya ce mana mu lizimci goma nan na ƙarshe tana nan ciki amma ba tsaye take wuri guda ba wannan shine kauli mafi rinjaye cewa yawo take don haka wannan daren da zai shigo nan da minti talatin a nan sakkwato a maiduguri yanzu wannan daren ya riga ya shiga a makka su yanzu har sun fara isha'i kuma kila suna cikin lailatul qadari to wannan daren na farko ana tsammani to abinda ake so in mutum ya shiga itikafi ya mai da hankali ka cokan ga ibada ya ajiye lamarin duniya ya bata baya kana iya zuwa da hansar ɗinka saboda bukata amma kar ka mai da masallaci inda kake itikafi a matsayin central office da gudanar da kasuwancinka ka wakilta wasu su yi ta yi babu laifi in an baka brief wanda ya zama dole haka babu laifi ka gaisa da iyalinka ka buga musu waya minti daya ka ji labarinsu ko su bugo maka waya a wani lokaci zaka duk mai itikafi kamata ya rufe wayoyi amma yanzu an san lokaci har lokaci kaza da kaza yana hutawa to a wannan lokaci yana bude waya sai a yi magana da shi a sanar da shi abin da ya kamata mai itikafi jira yake a masallaci baya zuwa ta'aziyya baya zuwa dubiya baya zuwa aikin agaji idan ya zama wani abu wanda dole kai kaɗai za ka yi shi ka yanke itikafi daman nafila ne ka tafi ka yi ibnu abbas yana cikin masallaci na itikafi ne zai ce wallahi ba shi ake bi na kai inda inda ma ina samun ka sa baki a ɗaga min lokaci sai ce tashi mu tafi ba itikafi kake ba ce to ai wannan abin da zai yi itikafi sau da duk wanda ya sa ko ta hidimar jama'a a gabansa wadda ba ta bari itikafi ya je ya ta hidimar niyyarsa ta isa mafi karanci itikafi shine yini da kwana a wurin wasu malamai wasu malamai suka ce ko awa daya sau da kana iya kullum in ka yi tarawihi shi ya ku ka to masallaci ka yi itikafi zuwa sallah asuba a yi tahajjud da kai ka yi zikiri ka yi karatun qur'ani ɗayan su ba ka koma gida ka ɗan yi ɗan baccinka na minti arba'in da biyar ka fita kasuwa kuka ta zuwa aikin kana kwadago babu laifi mai itikafi ba a so ya shagaltu a cikin ibada da abin da ba na neman lada ba zalla to wani ya rubuto to ya halatta karatun jarabawa idan jaraba qur'ani ce ko tafsiri babu laifi kai idan jarabawa ce wadda babu makawa da gama sallah za a yinta ya zama maka tilas dan ware mata wani lokaci ba da yawa ba amma ya halatta ka halarci wannan darasin tafsiri da muke yi ba laifi ka zo awa guda a yi tafsiri ka tashi ka koma wurinka ka ci gaba da ibada ka saboda me saboda tafsiri nau'i ne na ibada wanda ake neman lada ci gaba ne ga karatun alkur'ani mai itikafi yana iya yin wanka yana iya canza tufa yana iya kunna fanka yayi bacci anan masallacin mun tanadi in bata amma dai har yanzu tana da challenge da mun samu babbo da tafi ta da yafi wanda tana dauka kuna har yanzu bangare guda ne na masallacin take aiki to abin da nake so in ce mai itikafi ba kamar mace mai takaba bane da za a kuntata shi a ce kakkai kaza kakkai kaza a'a kar dai ka je ka rika firo da bata dace ba duk masallatan da ke itikafi yana da kyau su yi kwamiti na tsaro saboda halin da muke ciki su yi kwamiti na kula da tsaftar masallaci saboda gidan Allah ne tsarkake shi ake su yi kwamiti na kula da abinci mutane bayan Allah da ke kawo abincinsu a karɓa wanda ma ya zo da na kansa don a ci tare da jama'a kuma babu laifi a kula sosai da alfarmin masallaci kar a mai da shi wurin tsegumi da wurin firarrakin duniya babu laifi idan ya zama dole sai ka saurari labarai ya zan kana da wasu minti ishirin da za ka saurari labaru ko kanun labarai in ta kama amma kakka mai da zama yi tikafi wurin sauraron labarun duniya ba daidai ba ne to idan kun tuna mana gobe za mu ƙara wasu bayanai game da itikafi insha Allah yanzu kan lokacin da muke da shi ya riga yayi ga akawun ɗin da muka bayar wanda da shi ne ake shigar da wannan tallafi da ake ba bayan Allah Ahlul Baiti and Sahaba Foundation Access Bank sifili sifili ashirin da biyar arba'in da biyu talatin da uku saba'in da hudu zero zero twenty five forty two thirty three seventy four zero zero twenty five forty two thirty three seventy four don haka a ci gaba da sa alkhairi zai isa ga masu bukatar sayin Allah ya so Allah ya karba mana baki daya wa sallallahu wasallam baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin